والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام النهو الوادي النهو الواضح بسم الله الرحمن الرحيم القائدة قائدة آه، الكلمة ثلاثة أنواع kalma ya kasu kashi uku ismu wa fi'lu wa har suna da fi'ili da harfi nan fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanu shi suna shine kowanne lafazi da ake kiran mutum da shi aw haywan ko kuma kowanne lafazi da ake kiran dabba da shi aw nabat ko kuma kowanne lafazi da ake kiran tsiro da shi aw jama'at a ce mangoro a ce lemu a ce ayaba a ce apple duk lafazin da ake kiran tsoro da shi shi ma suna ne an gane ku au jama'ar ko daskararren abu shine abinda ba shi da rai amma za a iya taba shi abinda ba shi da rai amma za a iya tabawa kamar wannan littafin yanzu bai da rai za a iya taba shi wannan katin wannan agogon wannan waya din makulli duk dai wani abinda da za ka iya taba shi a hannu amma bai da rai kamar ruwa mutum na iya ɗaukar ruwa a hannu amma ruwa bai da rai to ruwa ma yana daga cikin jima'i an gane wani ku suna shine kowane lafazi da ake kiran mutum da shi ko kuma ake kiran dabba da shi a ce kalbun a ce shatun a ce jamalun a ce ba'ir a ce farsun da sauransu ko kuma ake kiran tsoro da shi ko ake kiran daskararre da shi ay shay'in ko kuma kowane irin abu daban wal fi'lu kullu ma nan kowane irin abu daban kowane irin abu daban kenan akwai ismul ma'ani ismul ma'ana ismul ma'ana shine suna wanda idanka zai iya ganin shi ko hannunka zai iya tsan ah, wanda idanka zai iya ganin shi ko kuma ka zai iya ci amma kuma ba za ka iya taba shi ba idan ka zai iya gani sannan kunnen ka zai iya ci amma ba za ka iya taba ba yanzu misali kamar a ce an nasiha nasiha yanzu in an kunnen ka na jin nasiha amma ɗauko shi mu gani nasiha baya ɗaukowa amma kunnen ka na ji wa'azi kunnen ka na jin wa'azi amma da ko shi magani imani imani kaga a kunnan ka na jin na magana na jin magana imani amma baka iya taba shi haske haske idan ka na ganin haske a nan ce haske ba kunnan ka jinji ba idan ka na ganin shi amma kuma ba za ka iya taba shi ba duhu idan ka na ganin duhu idanka yana ganin duhu amma kuma ba za ka iya taɓa shi ba fushi yaya shi fushi kunnanka yana ji amma ba za ka iya taɓa shi ba ke ta irin wannan shi ne ismul ma'ana a gani akwai ismul jalala ma ba sunan Allah sunan Allah yana cikin ayyushayin akar ismul jalala akwai asma'ul mala'ika sunan mala'iku sunan aljannu shi ne ma'ana aishiyar aka ɗina ya shiga ciki ismul jalala asma'ul mala'ika asma'ul jin da sauransu kun fahimci wannan ku? na'am wal fi'ilu shi fi'ili kullu lafzin dullu ala husuli amali shi ne kowane lafazi da yake nuni akan faruwan aiki a wani zamani ke bantacce kowane lafazi da yake nuni akan faruwan aiki a zamani ke bantacce zamani ke bantaccen nan guda uku ne akwai zamanin zan yi barriga na yi ba zan yi barriga na yi ba shi ne zamanin mustaqbal ina yi ban gama ba ina yi ban gama ba zamanin hadir zamanin hadir na yi hayya wuce zamanin mai shi ne zamani guda uku shi ne zamanin khas shi fi'ili shi ne kowane lafazi da yake nuni akan faruwar aiki a cikin zamani ke bantacce zamanin zan yi ko ina yi ko na yi duk wani abu duk wani kalma wanda bai fada cikin wannan abubuwa guda uku ba bai zan fi'ili ba ba a kiran abu fi'ili sai da zamani kuma zamanin nan guda uku ne idan an kawo kalma an baka an ce ma ana so ka gano wannan fi'ili ne ko ba fi'ili ba sai ka ce to a faɗe shi ka ci idan an faɗe sai ka duba wani zamani ne shi kullura hmm. idan ka ce ƙira'atun ƙira'atun wani zamani ne shi karatu wannan ana kiran shi mazdar suna ne wanda babu zamani a cikin shi kawai karatu shi an ce za a yi karatu an ce ana yi an ce an yi ba a ce ba ta zuwa daga karatu suna ne shi amma kuma zan yi karatu wannan mai shi kaga fi'ili ne akwai zamani a cikin zama da mustaqbal ko na yi karatu akwai zamani zaman ilmadi zaman na yi karatu zaman ilmadi ina yin karatu ina yi hadir ko zaman ilhadir to da wannan wannan su ne ma'auni da za ka iya auna wannan fi'ili ne ko ba fi'ili ba ne an gano wannan ku to saboda haka shi fi'ili wani lafazi da yake nuni akan faruwar aiki a cikin zamani ke bantacce na'am jin wal harf shi kuma harfi kullu lafzin la yazharu ma'anahu kamila shi ne wani lafazi wanda ma'anar shi baya bayyana cikakke illa ma ghayri sai an hada shi da wani ma'anar shi baya bayyana cikakke sai an hada shi da wani irin su mil menene ma'anar mil cikakken ma'anar shi me ma'anan min da ma'ana wani zai ce min daga ila ne zuwa ina wata gani fi a cikin wane ne ya gaya ma fi din na ma'anan shi a cikin wa ya gaya ma min din na ma'anan shi daga ma'anan shi baya fitowa cikakke sai an raka ba shi a cikin jumla an gani ja alwaladu min almadrasa anan su da ya shiga cikin jumla sai a cika yaro ya zo daga makaranta ne nan, daga makaranta wannan mintin nan daga an gani wani ko ma ja ana min bashirin wala nazir wannan min din za'ida ce lita a wannan ba ba min daga bari ba za ka ce bai zo mana daga manzo ba bai zo mana daga mai bishara a mai bishara samsam ma'anin shi samsam shi akidi ne samsam mai albishir ko mai gargadi bai zo mana ba an gano wani ku saboda haka akwai inda min ke zuwa tabibiya akwai min inda yake zuwa da'ir gaya akwai inda min ke zuwa da ma'ana ma'anan ta'kidi yana ɗaukar ma'anoni da yawa an gane wannan ko to shi ma su aka nan fi shi ma kaga fi mene ne ma'anan fi wato ma'anan shi baya fitowa cikakke sai an raka bashi cikin jumla kamar yaya Allahu fi sama Allah yana cikin sama ai fi din nan bi ma'ana ala fi bi ma'ana ala Allahu fi sama ai Allahu alal sama'i saboda ar-rahmanu alal arshi sawa Allah yana burbushin sama ba wai yana cikin sama ba in ka ce Allah yana cikin sama to kamar yadda muke ci kamar yadda gani a cikin masallaci masallaci ya rufe ni a gani masallaci ya rufe ni ta ƙasa ta sama ta gefe duk ta ko ina cikin masallaci masallaci ya zama kamar daki na shi Allah subhanahu ta'ala sama haka yake ga Allah Na. Allah yana burbushin sama bayan ainihin bayan ainihin sama sammai bakwai sai sai ruwa sai al'arshi sai kursi sama can babu komai to Allah yana burbushin sama inda halittu gaba ɗaya sun ƙare kun gane wannan ko Allah ta'ala ya daidaita akan saman al'arshi ne sama babu wani abu daga cikin sammai da ya lulluɓa Allah to saboda haka wannan fiɗin nan bi ma'ana ala sana akwai inda fi ke zama zarfiya cikin alma'u bilku a gane ruwa yana cikin kofi kaga wannan mince zarfiya tana ciki kofi ya lullu ruwan sannan akwai inda fi ke zama sababiya. sababiyya dakalatin ra'atun nara fihin ratin wata mace ta shiga wuta saboda magin fihin ratin din nan ai bi sababihin ratin fihin ratin bi sababihin ratin wata mace ta shiga wuta saboda mage kaga nan fi din nan zurfiya ce a gari akwai wato ma'ana in an ce maka menene ma'anan kaza daga cikin huruf to dole sai an raka ba shi a cikin jumla sa'annan ma'anan shi ya fito in ba a raka ba shi a cikin jumla ba ma'anan bai fitowa ku gane wani ku yawwa na'am ثاني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأسماء الخمسة وإعرابها khamsa wa Irabuha. الأمثلة مثالي جاء abu سعيد abu sa'id ya zo baban sa'id ya zo wani ne ya zo baban sa'idu a gane ja'a fi madin mabaniyun alalfata a zuwa ala akhirih abu fa'ilun marfu'un fa’ilun marfo’un ya ni ya don ma, don ma li'annahu min asma'il khamsa mu za su. sa'idin mudafin ilai, ba za ka ce ja abu sa'idun ba sa'idin mudafin abu abuka ɗabibin mahirun mahaifinka likita ne ƙwararri abu mubtada marfu'un bi damma az-zahir al mubtada marfu'un bil bilwawi Niyabatan anin, anin don ma. damma li annahu min asma'il khamsa wa kuma muzaf alkafu muzafun ilai an gane ai yawa dabibun khabar mubtada marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih wa huwa man'ut mahirun na'at marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih hmm. kana abuka rajulan hadiman ya kasance mahaifinka mutum ne mai himma an gane ku kana fi'il madin fi'il madin nakis fi'il madi naqis mabni ala al-fataha az-zahira ala akhirih abu fa'il marfu'un bil wawi niyabatan an dhamma li annahu min asma'il khamsa wa huwa mudaf ismu kana kana abu din nan ismu kana min asma'il khamsa wa huwa mudaf rajulan khabaru kana mansubun bil fata az-zahira ala akhiri wa huwa manqut haziman nat mansubun bil fata az-zahira ala akhiri la'all al-qadima abu muhammad ana fatan mai zuwan nan mai dawo wannan shine abu muhammad ana fatan mai zuwan nan abu muhammad ne la'alla اسم لعل منصوب بالفتح الظاهرة على آخره أبو خبر لعل مرفوع بالواوي نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف محمدين مضاف إليه you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القواعد قائدوجي المضارع المضارع الناقص الذي آخره ألف أو ياء واو مضارع ناقص wanda ƙarshen shi akwai alifun ko ƙarshen shi akwai wawun ko ya'un ga usmi da ila ya'il mukhataba yau idan aka jingina shi zuwa ga ya'ul mukhataba awawul ko wawul jama'a uzifa minhu harful illa idan an jingina shi zuwa ga a ya'ul muqadaba ko wawul jama'a kaman wanne ne kenan yanzu kaman mudari inna allazi akhiruhu alif kaman tas'a tas'a karshen shi menene karshen karshen tas'a tas'a to in ya zamanto mudari naqis wanda karshen shi alifun ne ko ya uku wawun in an jingina shi zuwa ga ya'ul mukhataba kaman anti anti ana maganar mukhataba ne to tas'aina ga alifun tas'a sai aka sa ya'ul mukhataba da nunu rafi sai zan bi tas'aina tas'aina tas'aina ga madda alif na harfan illa ga ya'ul ba to yanzu sai ayi yaya sai a cire harfin illa wane ne harfin illa alifun in an cire alifun kafin alifun wani wasali ne fata dama kafin alifun fata ya kamata yanzu kafin ya'ul kasara kafin wawun donma tas'a to in an cire wannan alifun sai a bar wannan fata halin sai a bar fata don tunawa da alifun sai a ce wal alif wa huzifa alif lidilala ala mahzuf an shafe alifun dan ya nuna mana abin da aka shafe an bar fataha an bar fataha wal fataha lidilala alal al mahzuf shi fataha nan an tabbatar da shi dan ya nuna mana abin da aka shafe an gane sai zama tas'aina tas'a an cire mata alif tas aina fil khair anti tas aina fil khair idan za a yi fi'il amr din shi tas aina sai ya sai a sa lam lam tas ai lam tas ai in an sa lam tas ai an cire nonon rafi saboda af'alul khamsa ne shi af'alul khamsa ana mai jazma bi hazafin nun lam tas ai to in za a yi fi'il amr fa sai a share lam a cire wannan harafin mudari sai zama sukun ya ragu sai zama is out is ai kai is ai to anan almukuli suna yas'auna fil khair yas'a yas'a sai ga ga wawul jama'a yas'auna yas'auna yanzu wanda za cire za cire bada alif da illa in an cire sai a bar fasaha kusa da shi don ya nuna mana cewa an cire mata alif ne sai zama ya tsauna to in za a yi zai al'amur sai ya sa lam ya tsau lam ya tsau in an ce lam ya tsau sai a cire lam a cire harfa mudari sai zama sukun zai ragu sai ya aro hamdatul wasu sai zama is au is au alwaladani yas'ayani fil khair yara guda biyu suna ɗawainiya cikin alkhairi yas ayani fil khairi yas ayani fil khairi yas yas a asalin yas a ah. sai ga alifu lisnain da nurun rafi sai aka mai da wannan alifu na illa ya koma ya'u alifu na illa sai aka mai da shi ya'u yas ayu da asalin shi ya'u ne yas a ah, yas a ah. yas ayani yas ayani idan za a yi da amur sai a sa lam lam tsaya lam ya to sai a cire lam a cire harfa muzari sai zama sukun ya rage sai a kawo hamzatul masu is ya ku yi dawainiya ko biyu is ya ku yi dawainiya ko biyu ya tsayi da khair in mata suna dawainiya cikin alkhairi yas'a yas'a sai ga nunin niswa sai a mai da alifin din nan ya zama ya zuwa ga asalin shi menene asalin wannan alifin ya'un sa'a ya sa'ayan to sai a mai da shi asalin shi ne ya'un sai zama Da dama fi'il mudari ana gina shi akan sukun ne litifalihi bi nunin niswa ana gina shi akan sukun dan saduwanci da nunin niswa yas'aina to kar a manta wannan nunin din nunin niswa ne ba nunin rafi ba ne inda nunin rafi ne idan aka sami lam ko wani harafin jazma za a cire mai za a cire nunin din to bi annahu min af'al khamsa amma nunin niswa wato huruful jazm ba sa cire shi sai ya ce lam yas'aina lam yas'aina sai a ce a cire lam a cire ya zama is'aina is'aina fil khair ya fata ya is aina fil khairi ya fata ya ku yi ɗawainiya cikin alkhairi ya ku ‘yan mata an gano wani ku? na kaga nan da aka ce an ki tubdina tubdi tubdi hmm. ko kaga ya unne a ƙarshen shi hmm. ya unne sai gashi an sadar da shi kuma da ya'un mu haɗa ba abubuwa nawa kenan biyu ga ya unne illa ga ya'un mu haɗa ba ga nunin rafi an ci tuji na to a nan sai a cire wani ya'un sai a cire ya'un na illa sai a bar ya'un mukaɗa ba to saboda haka in za a fiye al'amur ta ce lam tuji lam tuji in an cire lam aka cire ya'un sai a sa wani hamza halittar ne? abda ne ba abda ne ma din shi da hamzatul kadai abda yubdi abda yubdi to saka za a dawo da hamzatul qat'i abdi abdi ki bayyana annajihuna yubduna surur wanda suka samu nasara suna bayyana da farin ciki yubdi yubdi sai ga wawul jama'a zai zama ya yubdi an sadar da shi da wawul jama'a zai kuma ya yubdiyuna yubdiyuna ko to sai a cire harfin illa shine ya'un sai zama yubdiyuna yubdiyu kasara kasara bai munasaba da wawul jama'a ba sai a cire wannan kasara a sa don ma saboda munasaba sai zama yubduna yubduna in za a fi da amur sai a sa lam lam yubdu lam yubdu sai zama abdu abdu kuma bai zago nan ma yubdiyani yubdi sai aka sa alifin sunaini yubdiyani asalin shi yubdi kaga sukun ne a wajen to da aka sa alifin sunaini an samu sukun guda biyu to bai dace ba ya kamata wannan sukun ne a cire a sa fataha dan yayi munasaba da madan alif sai zama yubdiyani ta ce lam yubdiya sai zama abdiya alfatayat yubdina wannan nunin nisuwa ne yubdina anan yubdina aka sa nunin nisuwa lam yubdina sai zama abdina an gano wannan su shi ne حذف منه حرف حرف العلة to sai a shafe harfan illa daga gare shi wa baqiya fathi wa ma qablahu sai fatahan da ke gabanin shi ya wanzu idan kana harfin illa alfan idan ne wanda muka da farko a tas'adin nan idan harfin illa alifin ne shi المضارع الناقص الذي آخره ألف مضارع ناقص wanda ƙarshen shi alifun ne shi idan usmi ila alif isnaini idan an jingina shi zuwa ga aliful isnaini yas'a a jingina shi zuwa ga aliful isnaini kaga kuma nunin liswa kuliban alifu ya'an za a juya da alifun din shi ya koma ya'un za a juya da alifun din shi ya koma ina ya'un a gani a ina ne yas'a ta ce ni. yas'a yas'ayani eh المضارع eh, naqis الذي akhiruhu ya akhiruhu ya mudari naqis wanda karshen shi akwai ya'un ko wawun ko ya'un idza usnida ila alif idan an jingina shi zuwa ga alif isnayn aw nunun niswa ko nunun niswa lam yahdith fi tadhir ina ki da kashin shi ya'un ko wawun idan an jingina shi zuwa ga alif isnayn a gani kashin shi wawun ne ya'un ne ko wawun a gani kamar yubdi ba wani canji yad'u yad'u din nan an gani ba a canza wawun din ko yawun din walaikun salam yaya eh shi wancan wawun jama'a ne wannan kuma wawun din na illa ne na nuna nisuwa wawun ne na illa ya da'u ba mu dari bane mai wawun a ƙarshe nunin nisuwa kawai za ka sa a gaban shi ne kaga ya zama ya da'una to shi wannan wannan nunin nunin niswa ne wannan wawun na illa ne shi shi kuma ya da'una na maza ya da'ure akwai wawun sai kuma aka sa wawu jama'a aka samu wawu guda biyu sai aka cire na illa din wannan wawu din wawu jama'a ne shi kaga jini sanan lahu alwajib نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القواعد الفاعل نعم يجب الفعل a yi ta'anisi na fi'ili a samu fi'ili wato alama na mace idan kana alfa'il ta'anisi ne na haqiqa wani ta'anisi ne na haqiqa shine mace na haqiqa an gane mace na haqiqa kamar mace na mutum ko mace ta dabba mace ta mutum ko mace ta dabba an gane wani ku ita ce ake kiranta hakiki ta anis amma hannu a kira hannu da mace majaz ne larabawa sun ce duk abin da yake dan adam na da shi a jikin shi guda biyu ne to mace ce kamar hannu yanzu ba guda biyu ba ne mace ce ido kafa duk wayannan gaba daya mata ne saboda su biyu ne ƙwayan ido guda biyu ne hannu guda biyu ne ƙafa biyu ne to dukkan su gaba ɗaya mata ne su an gane wannan ku yau wato sannan kamar rana rana wata rana mace ce a wajen larabawa Yaki, yaki ma mace ce a wajen larabawa larabawa na kiran mace da ainihin alama na kiran ainihin yaki da alaman mace ku fahimci wannan to irin wannan wani irin ta'anizi ne majazi ta'anizi ne majazi kamar nan safarar fatima ana ina da muke idan kana idan kana alfa'ilu kamiran a idan kana alfa'ilu haqiqi ta'aniz gairu munfasil an anil fi'il dole yi ta'anizin shi ko dole ne a yi ta'anizin shi idan fa'il din ta'anisi ne na hakika wanda bai rabu da fi'ili ba ta'anisi ne na hakika wanda bai rabu da fi'ili kamar nan safarar fadima kaga ai da fadima da safara amma na suke ba su rabu da juna ba safarar ta'udu zainab da zainab da ta'udu suna nan amanda da juna sun yi mubashara da juna an gane to a nan wajen tun da dai sun yi mubashara da juna wato dole ne a yi ta'anizin shi za ce safarar Fadima ta udu zainab na'am za kana alfa'ilu damiran ya udu alamu mu'allaf yawa shi ma dole ne a yi ta'anizin fi'ili dole a yi mai ta'anisi idan ya zama fa'il din damiri ne ya udu ala mu'annas damiri ne mai komawa zuwa ga mu'annas mu'annas wanda yake majazi ta'anis yana komawa zuwa ga mu'annas majazi ta'anis wanda ta'anisin shi majazi kamar a shamsu ta ɗulu a shamsu kaga a shamsu nan mubtada marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih ta ɗulu fi'l mudari marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih tana wa ke bullowa wa Wa fa'iluhu damirun mustaqil taqdiruhu iya kaga shi din ya koma ina ya koma zuwa ga shamsu shi kuma shan din majazi ta'anis ne shi damirin ya koma zuwa ga majazi ta'anis A gani? to kenan inda damiri ya koma zuwa ga majazi ta'anis dole ne a yi ta'anisin fi'ilin da an ce a su ya ɗulu zai zama huwa to sai a kasa wa, waye huwa a wannan su din ake so damiri ya koma gare shi alharbu intahat hmm. yaƙi ya ƙare alharbu iltahad yaƙi ya ƙari alharbu mubtada marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih iltahad fi'l madi mabni ala al-fatha az-zahira ala akhirih wa ta'u ta'u ta'dil wa fa'iluhu ضمير المستتر قديره هي هي ya koma gabi alharbu kaga alharbu din kuma majazi ta'lis ne hmm. tunda damiri ya koma zuwa ga majazi ta'lis dole ne a yi ta'lisin fi'ilin hmm. an gane wani hu? ba za a ce alharbu in taha ba ya juzu tani sulfi'il nan ya jibu ne ko? ya jibu ne sulfi'il iza ka zalfayi da haƙiƙiyar tani gaira mun fasirin an alfi'il yau nan na biyu iza ka da damiran ya udu alamu annas majaziyar tani ko majaziyar tani tunan yana halatta nan ba dole ba ne yana halatta a yi ta'anisin fi'ili in mutum ya ga dama ya yi ta'anisi in ya ga dama ya yi tafsiri إذا كان الفاعل حقيقي التعنيف shi ذا فاعل ليش تعنيف شنو حقيقة مفصولا عن فعله an أن ربي شنو فعل إنسا da fi'ilin ba an rabe ainihin shi ainihin abin da sunan an rabe fayil din da fi'ilinsa kamar nan safaratil yawma fadima hmm. kaga Fadima da safara sun rabu me ya raba su al yawm ya shiga tsakiya to wannan yau din ya shiga tunda ya shiga tsakiya ba dole bane a yi ta'anisin fi'ili yanzu an baka zabi in ma kai ta'anisi ko kai tazkiri safaratil ma Fadima ko safarar yawma fadima karka ga mutum ya ce safarar Fadima ka kai dariya ka ce bai san larabci ba za ka ce safara bai faɗi wa mace ce a saboda an samu fasila wannan fasilan shi ya hukunta abun ta udu gadan zainab kaga zainab mace ce ya ka sa ta udu to amma an samu fasila tsakanin ta udu da zainab tsakanin fil da fa'il akwai fasila da ya shiga tsakiya to nan shi ma baka zabi ta udu gadan zainab ko ya udu gadan zainab ya udu gadan zainab an gane wannan hu kaga duk irin wannan mutum ba ya dan yi karatun ba sai fara ganin kamar jahilci ne har ya neme ce zai gyara ya dauki alƙalami ya ce ya kama ka da kurakuran larabci an gari wanda wannan galiban in za ka tattauna galiban masu yin wannan yan biri a zai shi dan biri an kuna tattaunawa da shi ya san cewa kafin shi hujja ya san haka tattauna da shi za a buge shi to abin da dan biriya zai shine mai sai ya kirkiro abin da bature ya kira delay tactic sai ya kirkiro wanda zai bata maka lokaci har ma ka gaji ka a fasa mu mukabalar an gane sai ce to wannan abin da ka yi ya kai ta sami don ma bayan mu zafin dangi ne kaga ya nuna baka ma san larabci ba mutumin da ya kamata ya sa jarra majrurun bil idafa gashi wajen muzafin ilai ka sa mai marfu'un ya nuna kai jahili ne mutumin da ya jahilci ya yi su larabci a ina ne zai iya ganin kuskuren malami ya gyara mishi kuma fahimta ai sai ya bata ma lokaci kuma a nan zai karya ma gwiwa da zaran ya gyara ma larabci guda ɗaya biyu uku shi ke nan kawai cikin da zai mutu an gani to muƙabalar zaga muƙabala ya ƙare kenan to shi yasa a matsayinka na ɗalibi salafi kamar yadda ɗan bid'a shi ma yake karatun luga ka kai wasa da luga an gani in kai wasa da luga akan luga ne zai wulakanta ka sai zo ce ya ga ya ga gyara wajen guda talatin bi ya ga layi to in mutane wa masu sauraron ku suka ji ai wanda kuke tattauna da shi ya fi kama sanin larabci ya ma gyara wajen talatin tun nan za su ce ma suna ganin ya fi ka gaskiya alhali ga hakika ba ya fi gaskiya bane ba an gane wannan ku shi ya kamata ɗalibai a yi tarkizi kada a tsaya islamiyyat kawai a haɗa islamiyyat da kuma menene da luga Bangaren luga shi ma a bashi muhimmanci an gane to zai zama to ɗan bid'a ba zai ma barazana da larabci ba kuna gani a social media idan ana muƙabala akwai wanda zaka yan biriya suna suna so su mai wulakanci akwai kuma wanda ya fa karfin wulakanci a wajen yan biriya sai ga idan yana karatu da tsara ko kowanne biriya ya shiru dama iya jaye da nasu akan lugani an gane wannan ko to kayan aikin yan biriya ne su galiban shine lugan sun ji bala'i ne su koma bangaren eh in sun ji bala'i sai ga cewa lalle in an kawo in an tattauna za su yi warwar sai su koma wajen tattaunawa kan duga ko da sun san abin da ka faɗa daidai ne na'am idan kana alfa'ilu isman zahiran idan fa'il ya zama suna zahiri majazi ya ta'alif wanda yake ta'alifin shi majazi ne idan fa'il ya zama isman zahiran majazi ya ta'alif kaman yadda lo'ushan ta lo'ushan yadda lo'ushan a nan ina fa'il din a can hakiki tanis ne ko majazi tanis to ya halitta kace mai yadulu shams in dai fa'il din majazi za zaka isa yadulu ko kace tadulu ko kace yadulu a gani ta al harb ko kace intaha al harb hmm. tunda dai fa'il din majazi tanis ne amma da fa'il din hakiki tanis ne ba جاء محمد ذاك شو جاء محمد لا لا يوا سو ده ار ان دي فايل دين حقيقي تاريخ دي كما فاطمه جاء فاطمه بلا كده جاء فاطمه بقى سيرين ان سو فاطمه يوا جيم اذا كان الفاعل جمع تكسير اذا فاعل يزم جمع تكسير المذكر او معنى لا مذكر او مؤنث جمع تكسير na muzakkar ko mu'annas ja'atil gilman gilman din wani irin zanni ne ku tafsir to ja'at kaga dai gilman ai maza ne gilman maza ne to amma zaka ce ja'at inda ku tafsir ne ko kuma ka ce ja'al gilman bakatis tawakil mata masu wabi sun yi kuka mata masu wabi sun yi kuka ko bakatis tawakil ko mata masu wabi su kuka in maka ce baka kuka ce baka in na ce zan yi cewa ja'atin rijal eh? ja'atin rijal ba zai yi ba ba zai yi ba ya ma yi to wannan girman ne shi ba ba ja'atin rijal qalat rusuluhum lai shakkun qalat rusuluhu kaga nan wajen ja'u taksir ne sai aka sa mai qalat kar ka kwace dare ka ce an sa ka utani kuma ana magana manzanni manzanni fa maza ne qalat rusuluhu an gane wannan wa alaikum salam eh mana ta uta uta duka ai da abin da kaga mutum ɗaya yi sai an taru an zan mata ko ba gane ba ya kamata a ce kai kaɗai ka yi zai kuka taru zan ku yi kun zan mata rijal sun suka zo mai kuma ce rajulu guda ɗaya zo yi abin sai ja aka rijal an koma mata shi ne ka'idar larabawa na'am kowane jami yaya ai eh, wannan jabu tafsir ne wannan jabu tafsir ne na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahim menene mushtaq abinda ake kirkirowa abinda ake kirkiro shi daga wani abu shine mushtaq abinda ake kirkiro shi daga wani abu kamar na ce alƙira'a kamar na ce alƙari'u daga yana ka kiro shi daga alƙira'a alƙatilu daga ka kiro shi ashe alƙari'u mushtaq ne mushtaqun min alƙatli ismul fa'il yawa daga cikin aka samu mushtaq daga cikin rabe-raben sunayen da aka kirkiro akwai ismul fa'il da siyagul mubalaga mai ma'anar siyagul mubalaga siga mai nuna an kai makura wajen yaban abu ko wajen sukan abu ko abin da ya kama da wannan kaiwa makura wajen abu shine mubalaga shine bature ke kira exaggeration mutum ya yi exaggeration din abu an gano wannan ku al'ilmu na fi'un ilimi mai amfani ne kaga wannan ismul fa'il ala wazani fa'ilun wannan kuma al'ilmu na fa'ul mai gina ilimi mai yawan amfani ne wannan na fi'un mai amfani na fa'ul mai yawan amfani mubalaga aljunziyu sa'iun eh, yau ina ce na fa'un kaga mubalaga hmm. qatal huwa qatalun lil muslimin shi menene shi hmm. mai yawan kisa ne ga musulmi hmm. amma kuma akwai sanda suna wanda yake zuwa kan fa'al yake zuwa akan ma'aunin nasar, yake zuwa akan nisba nisba ne shi kama a ce Allah fa'alu lima yurid me fasaran fa'alu lima yurid akwai fasaran da in kai kayi da a cikin fasarorin guda biyu fa'alu lima yurid me fasaran shi fa'al mubalaga ne anan in ka ce Allah mai yawan aikatawa ne ga abin da ya so kenan akwai sanda bai aikata wa abin da ya so akwai abin da yana san abu abu ya fi ƙarfin shi eh wa fa'alul lima yuri Allah wannan nisba ne ka danganta Allah ne zuwa ga aikata abin da ya so kuma yadda ake cewa tela hayyan ba ana nufin mai yawan dinki ba kawai mai dinki an danganta shi zuwa ga dinki najjar kun ji wannan go. fa'alu lima yuri mai aikata abin da ya so ba wai mai yawan aikata abin da ya so ba mai yawan aikata abin da ya so in ka ce kace Allah haka yake kayi rinda saboda ka nuna akwai sanda yake gazawa baya aikatawa an gano wannan ko to su kaga larabci yana da fadi a ce akwai sanda fi'ili zai zo kan ma wani fa'al ya zama to mubalaga akwai sanda zai zama fa'al ya zama to nisba ba mubalaga ba ko ya zama wani abu daban can a gani to dole ne mutum ya yi zurfi kada mutum ya tsaya bangare kawai ya tsaya a taƙaita karatun shi aljundiyu da'inu shi soja mai suka ne shi soja mai suka ne mai suka da makami kaga wannan ismul fa'il hmm. nan aljundiyu mid'anun sigatul balaga mid'an ala wazan bif'al in ga suna ya zo kan ma wani mif'al mubalaga ne shi soja mai yawan suka da shi mai yawan suka da makami aljamalu haqidun aljamalu haqid raƙumi mai ƙesa ne shi mai tsananin ƙiyayya ne shi wannan ismul fa'il aljamalu haqud wannan mubalaga ne Raƙumi mai yawan ƙiyayya. Allah masani ne shi ismul fa'il Allahu alim Allah mai yawan sani ne to shi ba nan wajen a fasara shi da mubalaga kuskure ne a ce Allah mai yawan sani kenan akwai wani bangare wanda malam wani yana da yawan sani dole zai akwai abin da ya karfin shi Allah masani ne shi an gano wannan ko wannan ba mubalaga bane al'aqilu haziru mai hankali mai takatsantsan ne هذا اسمه فايل الاجل حذر وانا مليون تاكاسان سان مليون تاكاسان ان متين ديش نعم. ما شاء الله نتفي هنا وسنستمر ان شاء الله في الأسبوع القادم في الأسبوع القادم <laughs> in insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk